يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ka godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren Lahadi daren hudu ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan march da uku, wannan shine mu na biyu game da tafsirin alkur'ani mai girma da muka fara a jiya muka faro daga wannan sura mai albarka suratul hajj mun karanta ayoyi hudu za mu tashi kan aya ta biyar inda Allah ke cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم البعث فإنا هلكناكم فإنا هلكناكم من تراب ثم من نطفة ثم من حركة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر بالأوهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر من يرد إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibi in kun kasance kuna cikin kokonto min al game da tashi bayan mutuwa fa inna khalaqnakum to lalle fa hakika mu ne muka halicce ku min turabin daga turbaya thumma min nutfatin sa'annan daga gudan mani thumma min alaqatin sa'annan daga gudan jini thumma min mudghatin sa'annan daga tsoka mukhallaqatin wacce take da cikakken halitta wa ghairi muhallaqatin ko kuma wacce bata cika halitta ba mukan yi haka ne linubayyana lakum domin mu yi muku bayani wa nuqirru fil arhami kuma muna tabbatarwa a cikin mahaifa ma na sha'u abinda muka so muka ga dama ila ajalin musamman zuwa wani lokaci kayyadadde thumma nukhrijukum tiflan sa'annan mu fito da kokuna yara ƙanana jarirai sun malitablugo a shiddakun sa'annan har ku kai zuwa ga kun mallaki ƙarfinku wa minkum daga cikin ku mutane man yutawaffa akwai wanda yake mutuwa tun yana jariri wa minkum a cikin ku kuma man yuraddu akwai wanda ake mayar da shi ta rayuwa ila arzalil umuri zuwa mafi kaskancin rayuwa wato tsufa mukan yi haka ne da kai la ya alama min ba'di ilmin shay'an domin kada ya san wani abu bayan ilimi da yake da shi wa arba. arba zaka ga ƙasa hamidatan tana nan a kaskance ga ƙura babu tsiro a cikinta fa'iza an zalna alai ma'a amma idan muka saukar da ruwa a kanta ihtazzat sai ta girgiza wa ambata ta yi tsirrai min kulli zaujin daga dukkanin wani nau'i na kayan tsiro bahijin wanda yake mai ba da sha'awa ga mai kallonsa zalika duk waɗannan sun faru ne bi annan laha domin Allah huwal haƙƙo shi ne gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma lalle Allah shi ne ke raya matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi Allah a bisa dukkan komai mai iko ne wa anna sa'ata kuma lalle tashin kiyama atiyatun mai zuwa ne la raiba fiha babu kokonto a cikin ta wa anna Allah yab'athu man fil qubur kuma lalle Allah zai tashi duk waɗanda suke cikin kaburbura bayani dangane da waɗannan ayoyi shine da Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane a nan wurin Allah maɗaukakin sarki ya kira gaba ɗayan mutane ne ba a ƙayyade cewa muminai kaɗai ba ba a ƙayyade kafirai kaɗai ba ba a ƙayyade munafikai kaɗai ba a ya ku mutane duka duk an haɗa da musulmi da wanda ba musulmi ba da mumini da kafiri da munafiki da kowa da kowa Allah ya ce in kuntu har in kun kasance fi raibin kuna cikin kokonto minal ba'afi game da tashin ku da za a yi bayan kun mutu a ayoyin da muka karanta biya mun karanta ayoyi da Allah ya nuna in mun mutu akwai tashi amma kafirai ba su yadda da haka ba za za'amal ladina kafaru allan yub'atu kafirai sun raya cewa idan suka mutu to ba za a tada su ba Allah ce to in kuna da kokonto akan tashi bayan mutuwan nan ai abinda ake nufi shakkun washtibahun in kuna da shakku kuna ganin akwai shubuha game da tashi bayan mutuwa wa adamu ilmin bi ku ba ku da ilimin cewa hakan zai faru ku ana ku ilimin kuna ganin ba yadda zai faru a ce bayan an mutu akwai tashi ma'a annal wajib alaikum an tusaddiqu rabbakum tare da cewa fa abinda yake wajibi akan ku ko mutane shine ku gaskata cewa ubangijinku ba zai tashe ku bayan mutuwa wa tusaddiqu rusulahu fi zalik wajibi ku gaskata sa akan haka domin manzannin da suka bada labarin cewa in an mutu za a tashi ai ba wai sun faɗi magana ne a rabin kansu ba sun yi magana ne ƙarƙashin wahayi da ubangiji Allah ya yi musu walakin sai dai idza abaitum idan kuka ki gaskata ubangiji illar raiba kuka ce ku akan wannan kokonto da shakku za ku tafi fa hakum dalilai ne aqlayaini ga dalilai biyu kuma na hankali tushahidu na huma, dalilai ne kuna kallon su balo balo a fili kullu wahidin huma. kowanne ɗaya daga cikin waɗannan dalilan biyu ya dullu yana nuni dilalatan qad'iyya dalili mai yanke duk wata shubuha da shakku ala ma shakaktum fihi akan abin da kuka yi shakku a cikin sa wa kuma ya gusar an qulubi kuma rai daga duk wani kokonto da yake cikin zukatanku ahaduhuma na farkon su al-istidlalu bi ibtida'i khalqil insan kafa hujja da cewa Allah fa shi ya faro halittar mutum kenan in kana ganin in ka mutu ba za ka iya tashi ba ko kuma in ka mutu ubangiji Allah ba zai iya tashin ka ba to a gaya maka cewa da fa da babu kai din Allah din shi ya kirkiro halittanka idan har halittanka zai bada wahala kirkiranka a lokacin da babu da shi zai fi bada wahala to kirkiro ka babu kai bai wahalar da Allah ba sai dan ka mutu a dawo da kai kuma shi zai wahalar da Allah ai shi fi komai sauki kenan da haka sai yake cewa wa annal lazibta da'ahu ubangijin da ya faro halittan dan adam sayu'iduhu cikin sauki zai dawo da shi wa qala fihi to akan dan adam sai Allah yace fa inna khalaqnakum idan kana gani in ka mutu ba za a iya tashin ka ba to bari a baka labarin waye kai dan yana nuna cewa duk wanda bai yarda da cewa in ya mutu Allah zai iya tashin sa nan gaba ba to wannan mutumin yana nuna bai san waye shi ba sai Allah ce bari a fara karanto maka a nuna maka kai ɗin kai wane ne yake cewa fa inna khalaqnakum mu fa Allah madaukakin sarki rabbul izzati subhanahu ta'ala mu ne muka halice ku min turabin daga ƙuran ƙasa daga turbaya wa zalika da khalqi abil bashar wannan ya faru a lokacin da aka halici baban mutane baban kenan daga ƙasa aka halice shi kawai ya zama mutum abinda ibn al-qayyim yake cewa Allah madaukakin sarki halitta da ya a duniya ya kasu kashi hudu ne babu na biyar na farko daga furan ƙasa kawai sai aka sarrafa ya zama mutum shine annabi adamu nau'i na biyu jikin haƙarƙari ne kawai aka sarrafa sai ya zama mutum shine nana hawwa'u daga ƙashin haƙarƙarin babanmu annabi adamu nau'i na uku Shi ne an samar da wani irin halitta da uwa amma babu uba Shi ne annabi isa ɗan maryam da uwa ne ba uba yau in ka jance yaron nan ba shi da uba a'a wannan ma'anawiya ce amma ba zahiran ba ko ɗan shege ne yana da uba sai dai ba ta hanyar aure ba za a ce dan ba yadda za a yi mace ta ɗau ciki ba tare da ɗa namiji ba yasa da zaran an ganta da juna biyu an ganta da yaro sai a ce na laki haza kamar yadda aka cewa maryam ta ina kika samu kenan me Abinda da rayuwar yake tafiya shine ba a samun ɗa sai da haɗuwan namiji da mace to amma sai ga Allah wani irin halitta annabi isa zo ta wurin uwa kaɗai, amma babu uba nau'in halitta na hudu shine kowa ya zo ta hanyar haɗuwan namiji da mace haɗuwan uwa da uba to waɗannan su ne nau'ukan halitta da ubangiji ya yi to nau'in halitta na farko da allah fara a duniya shine ƙasa ne allah ya kwaɓa shi da ruwa ya zama taɓi sai ke ta kun kasance Kunu take sai kasance annabi adamu daga jikin wannan ƙasa mamin min sa'an nan kuma aka zo aka samar da ku daga gudan mani ai abin da ake nufi mani wa hadha ibtida'u awwal at takhliq wannan shine farkon nau'in halitta da aka fara samu bayan waɗancan nau'uka da muka yi bayani kowa ya zo ne daga gudan mani daga mani dan adam ya faru shi yasa aka samu wani mai burunkasa mai nuna isa yana zaune ya nade ƙafa yana zaune wani ya zo cewa ba za ka zo ka mun fadanci ba baka san ne waye ba sai ce asalin ka gudan mani ne daga kazanta kake to ɗan adam kenan asali daga gudan mani wannan ƙazantaccen abun shi ya sa zance rajihi ya tabbatar da cewa mani ba na jasa bare domin abin da ya zama shi ne ɗan adam to ba zai yi a ce na jasa ba sai dai a ce ƙazanta ne amma mani ba najasa ba ne za ka da mani zai ɓata jikin tufafi sai dai ka wanke shi a matsayin ƙazanta ba za a ce don ka ibada da shi ba ibada ba ibada ta yi kazanta ne matsayinsu ɗaya da majina da yawu da makamantansu fitan shi a jikin ɗan adam shi yake wajabta wanka ba don zaman shi na jasa ba shi yasa za ga mutum yana da jaraba in bai samu ruwa ba ana cewa ya yi taimama ya yi sallah to ai kuma da manin a jikinsa ya nuna cewa ba najasa bane kazanta ne da haka yake cewa summa min nutfatin sannan aka halicce ku daga gudan mani thumma min alaqatin sa'annan kuma daga gudan jini wato tan qalibu tilqan nutfa wannan gudan mani a tsawon kwana arba'in kamar yadda hadisi Abdullah dan Mas'ud ya nuna hadisi yana cikin 40 hadisi hadisi na hudu wannan gudan mani a tsakankanin kwana arba'in ya juya ya juya ya markadu sai kuma ya dawo ya zama jini wannan fa ya faru ne bi iznillah da izinin Allah ne ba wanda yake iya haka sai Allah daman ahmar ya da jini ja yadda ka san jini ja haka wannan gudan mani ya zo ya dawo kuma ya dawo jini kaga wane mutum Allah maɗaukakin sarki ne yake gaya maka yadda ya tsara halitta a cikin mahaifa babu wani ilimi a duniya da za ka samu wannan ilimin sai a ƙur'ani da sunan Annabi sallallahu alaihi wa yana faɗin yadda ya tsara halitta din Tummamin mudu mudghatin wannan jini ana nan kuma sai ya zo ya juye bayan kwana arba'in ya dawo addam mudugha sai ga jinin kuma ya zama toka da ya dawo toka ay qit'atu lahamin ya dawo wani gutsire na nama bi qadri ma yamda da gwargwadon yadda zai zama nama wa tilkal mudugha taratan takunu mukhallaqatin to wannan tsokan wani lokaci tana iya kasancewa mai cikakken halitta mm. ai abin da ake nufi musawwirun minha khalqul adami mm. daga nan tana iya zama mai cikakken halitta a samar da cikakken dan adam kenan daga wannan gudan tsokan sai ta ci gaba da habaka ta ci gaba can sai a busa mata rai ta zama mutum can sai a zo a haifa to shine tana iya zama mai cikakken halitta a zo a haife ta bayan wata tara ko wata takwas ko ne a makamancin haka wa ghairi mukhallaqa wani lokacin kuma ba ta zantowa mai cikakken halitta abinda kawai ake so a nuna mana anan nan shine wato a lokacin da mace ta dau ciki daga mani ya zama jini ya zama soka to daga wannan halin wani lokaci yakan zama mai cikakken halitta a zo a haife shi salan alim wa ghairi mukhallaqa wani lokaci kuma daga wannan zama tsoka din sai tsaya anan. ba zai zama mai cikakken halitta ma'ana sai a yi barinsa ba a haife shi a matsayin mutum ba an yi bari kenan yanzu yana ga maka daga ina ake samun bari ana samun bari ne daga lokacin da ya zama jini ya fara zama tsoka a lokacin sai a iya yin barinsa kenan ya tafi ya narke a jini da sauransu to akwai mas'ala ne. idan ya zama cikakken ɗan adam aka haife shi shi kenan. amma in bai zama cikakken ɗan adam ba aka haife shi to yana iya zuwa a hali biyu in a jinin zai tafi ne a matsayin jini haka kawai domin kwana arba'in uku ne a kwana arba'in na gudan mani kwana arba'in na jini ya zama kwana tamanin ya sake kwana arba'in ya zama toka kwana ɗari da ashirin to yanzu ya ba da wata hudu to idan aka samu ciki ya ba wata hudu baya aka yi ɓarinsa to za ga galibi ba a matsayin jini yake zuba ba yana zuwa za ka ga akwai suran halitta tattare da shi to a irin wannan lokacin za a suturce shi a likafani in an ga dama ana iya sallatan shi ana iya barinsa amma ba za a binne a gida ba sai dai a kai makabarta domin yanzu mutum ne shi kuma za a raɗa mishi suna domin yanzu mutum ne zai kasance cikin makarantar annabi ibrahim alaihi salam kuma wannan yaron yana cikin wanda zai ceci iyayensa in Allah ya da ranar kiyama su samu aljanna to a wannan halin za a binne shi a makabarta za a sa mishi suna amma ba za a yanka mishi dabban suna ba ko da ya kai wata tara aka haife shi kafin ran da za a mishi suna sai ya rasu za a ayyana mishi suna za a kai shi makabarta amma ba za a yanka mishi dabba ba domin bai kai ranar da za a rada sunan ba amma in ya kai ranar sunan shi ne ake magana za a mishi yankan dabba to a wannan lokacin har yanzu Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin da yake sharhin hadisi na hudu cikin arba'una hadis sai tattauna wata mas'ala mas'alar ita ce mas'alar zubar da ciki Shi ne, ina hukuncin zubar da ciki a musulunci akwai malaman da suke gani in larura ta hukunta to babu laifi amma shi sai ya ce ala ayi halin babu lokacin da zai halatta a ce wai a zubar da ciki aka ce kaman yaya dan yanzu galibi zaka ga masu zubar da ciki ma galibi ba matan aure bane yan duniya ne haka da sharholiya mace kuma in tana da aure za ta zubar da ciki galibi da izinin mijinta Ɗaiɗaiko ne wanda za ta yi tawaye ba da izinin mijin ba ta zai ta zubar da ciki to wani irin larura yake iya sawa a zubar da ciki sannan yaushe ake iya zubar da ciki malaman da suka ce in larura ya hukunta aka ce lokacin da ciki yake sati ɗaya wata ɗaya wato yana gudan mani ko gudan jini a lokacin bai zama mutum ba ana iya zubarwa sai usaimin ya ce shi fa baya ganin ko a gudan mani ko a gudan jini a zubar don wannan jini da za a zubar ba a san me zai zo ya zama fanan gaba mai yiwa wani mai daraja ne mai yiwa wani ne wanda an zo haife shi zai zo ya kawo al'umman musulmi saukin rayuwa yace ba a san waye shi ba da za a hakura a kyale shi a ga me zai zama to sai aka ce to wani lokacin ko mace tana iya daukan juna biyu idan aka je aka gwada ta likita sai ga akwai matsala idan ta zo haifuwan wannan dan za ta iya rasa ranta duk bincike ya nuna to a zubar da jinin Usami ya ce ala ayi halin a idan ku kuka zubar da cikin kun kashe rai a bari in ma ta zo haihuwa ta mutu Allah ne ya zare ran yace kuma so da yawa ana tunanin za ta iya mutuwa kuma sai ta haihu lafiya amma wallahu alam akwai Aminul Hajj wani babban malami da ya rubuta littafi ahkamus saqi hukunce hukuncen bari idan aka samu larura mai ƙarfi da yake nuna cewa mace za ta iya rasa rayuwanta in ba an sauke wannan cikin ba to a wannan malamai sun ce babu laifi za a iya saukar da cikin saboda a ceto rayuwanta wani ma za a iya gwadawa a ga cewa lokacin da za a zo a cire mai yiwa a rasa ɗan ita ma a rasa ta sai kaga an yi biyu babu to abdaruratu dai bihul mahazura in larura ya faru to zai halatta abin da da an hana da aka yake cewa mun yi muku haka ne lino bayyana lakum kawai don mu bayyana muku asulu na sha'atikum asalin halittanku kenan an yi mana bayani ne ga yadda aka samar da cikin mu har muka zama mutane Allah ta kawai ya faɗi haka ne don mu ji su wane ne mu da babu mu ya samo mu to yanzu kuma akwai mu mun mutu kawai a dawo da mu to zai mafi wancan sauki wancan a cikin uwa aka hada halittan. wannan arami aka kai ka kawai fito da kai za a yi yace shi ya sa muka ka asalin halittar ku ma qudratihi ta'ala tare da cewa duk yadda kai Allah zai iya komai amma ya yaka ne dan dan adam ya san abin da ilimi ala takmil khalqihi a bisa yadda Allah ya cika halittan dan adam fi lahazatin wahida a sakan daya Allah gama hada halittanka walakin sai dai li lana dan ya bayyana mana kamalu hikmatihi cikan hikimarsa wa azimi ƙudratihi da girman ƙuduransa, wa si'atu rahmatihi da kuma yalwar rahamansa yake ta wani nuqirru fil arhami muna wanzarwa a cikin mahaifa ma na sha'u abinda muka ga dama ila ajalin musamma zuwa wani lokaci kayyadajje Allah madaukakin sarki akwai tsara al'amura yanzu a cikin mahaifa ne gaba ɗaya ake haɗa halittar ɗan adam nuqirru ay nubqi fil arhami min alhamli muna iya rage wani abu na ciki a cikin mahaifa allazi lam tuqzifu al-arham wanda mahaifa bata gama fitarwa ba ana iya samun mace sai ta haife dan da yake cikin ta akwai dan da kuma ya rage a cikin mahaifan yace muna iya rage wani abu a ciki bayan wata biyu sai ka sake jin ta haihu wani kuma tana haihuwa a yanzu mintuna kadan ta sake haihuwan wani sai a ce yan biyu wani yan uku eh. bayan yamma daga safe da yamma kuma ta haifuwa ta ƙara wani ba to ka ga zahiri kenan mm. eh yawa shi wannan waya wannan da safe ta haifi ɗaya da yamma ta ƙara ɗaya sai ta ƙaro ɗayan to kaga kenan ikon Allah shine wani qirru fil arhami muna wanzarwa muna iya rage wani abu a cikin mahaifa ila ajalin musamma mu bar shi sai zuwa wani lokaci shi kuma zai fito haka Allah maɗaukakin sarki yake yi yake cewa ma na sha'u abinda muka ga dama zuwa wani lokaci sun manukhurijukum sannan mu zo mu fitar da ku min buduni ummahatikum daga cikin uwayenku iflan ku fito a matsayin jarirai a cikin uwa haka Allah zai tsara kai fa anan zaka gane kawai Allah ne yake al'amarinsa a cikin uwa ɗin nan baka ganin ko ina haka ka zauna wata tara Allah ne ke gudanar da rayuwarka ba ita uwar ba Allah ne mai tsara komai ana nan a zo a fitar da kai tsiflan ga kanan dan jariri ifan kana cikin rauni ba abin da ka sani la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani yanzu jariri da za a haifa wata ɗaya wata biyu har shekara da shi ba bai ma san kanshi bai ma san me ba in kana mishi wasa yana ta dariya shi bai ma san me dariyan ba shi kawai dai gashi na yanzu kai kankan aka ce ka bada tarihin rayuwanka za ka fara barwa ne a lokacin da ka san kai waye amma lokacin da kake jariri sai je ka ji ana bada labari mahaifiyarka tana cewa ai da kake karami kana kaza kana ka sai kai ta musu ko kuma kai ta mamaki Ba ka ma san kai ba yace za ku fito a matsayin jarirai wa laysa lakum qudra ba ku da ikon komai wa sakhkhara lakum al ummahat amma mun hore muku uwaye wa ajraina lakum fi sadiha muka gudanar muku abincin ku yana cikin nononta arrizq shine arzikin kaga ikon Allah zaka zo duniya mahaifiyarka ga ta nan Allah ne ya baka uwa abincin da zaka ci kana zuwa duniya an kinta abincin yanzu kafin ta haihu ba komai a nonon ana haifanka nonon ya cika da ba abin da za a je a samu maka na abinci duk fafutukan famfas kayan sawa amma in dai abincinka ne Allah ya gama maka shine asalin arzikin Allah ya tanadar maka yanzu idan ba nonon bane sai dai a ce a bashi madara a gwada dumawa a gwada zafin shi a gwada kaza shi nonon da yake sha kuma Allah ga ya gama sai ta daidai dumin da ya kamata haka Allah ya tsara al'amarin ga abincinsa ga komai kaga wannan yake tabbatar da cewa arzikin mu duk a wurin Allah yake dan haka yake cewa thumma tantaqilun fauran ba'd dhawrin a hankali kuna tashi kuna tashi hatta tablughu ashuddakum har ku kai ku mallaki karfin ku ka kai ka balaga ka kai shekara 40 ka kai 50 ka kai 60 shikenan shekaru sun ja wa minkum man yutawaffa cikin ku akwai wanda yake mutuwa kafin ya ja shekaru wani yana jaririn zai rasu akwai wanda za a haife shi da safe zuwa yamma ya yi. akwai wanda za a haife shi yanzu ya yi ihu ma to ba zai sake minti talatin ba a duniya sai a ce ya rasu shi na shi ajalin kuma da Allah ya tsara akwai wanda shekara ɗaya akwai wanda shekara biyu akwai wanda ran da yake balaga ranar yake mutuwa wani zai kai shekara talatin wani arba'in wani kaza haka dai Allah ke tsara min qabli an yablugha sinnal ashad wani kafin ya kai mallakan karfi Allah ya dauki rayuwansa wa minkum man yatajawazuhu a cikin ku akwai wanda yake keta shekarun karfin shekarun karfi shine shekaru 40 to akwai wanda yake wuce haka ya kai 50 ya kai 80 ya kai 90 akwai mai kaiwa ma 100 haka Allah ke tsarawa yurad fa yuraddu ila arzalil umri in ya wuce shekarun karfin to zai kai kuma mafi kaskancin rayuwa ai akhasuhu wa arzaluhu lokacin da rayuwa ya fi kaskantuwa gare shi wa huwa sinnul haram shekaran tufa wa takhrif mutum ya karkace allazi bihi yazulul aql wanda a lokacin sai ga hankali ya tafi ya kai shekara 80 ya kai shekara 90 sai ga karfin ya tafi hankalin yayi rauni wa yadma halla kaga ya raunana kama zalat bakil quwa kamar yadda ragowan karfin shi duk sun tafi wa da'ufat jikin duk ta rauni ta sassake dama da zaran ka kai shekara 40 to karfinka ya gama cika to abinda zai dauru akan shekara 40 tun daga 41 zuwa kai gaba kullun karfinka yana baya ne kullum yana baya ne kana kaiwa 40 dan ana haifanka kana balaga kai karfi kana gaba kana ƙara karfi kana zuwa shekara arba'in to ka zo gaya ka gama ƙurewa a ƙarfi to duk abin da zai biyo bayan arba'in to rauni ne rauni ne wahanan ala wahani rauni ne akan rauni ka rika yin baya ƙarfinka yana barin jikinka yake cewa kama zalat baqiyal quwa wa da'ufat likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'an ay li ajli an la ya'lama hadha al mu'ammar shay'an mimma kana ya'lamuhu qabla zalik lokacin da ka tofa ka manyanta ƙarfin ya tafi kai la ya alama dan ba zai san komai min ba'di ilmin shay'an bayan abin da da ya sani da yawa in mutum ya tsufa abin da ya sani a baya sai ga ya manta da yawan mutane haka hankalin ya tafi ya haɗu da tsufa ya haɗu da pressure ya haɗu da ciwon wannan tsufa sai ga abubuwan da da ya sani yanzu duk ya mamanta su zai iya faɗa maka magana jiya goben ka zo kuma ya mamanta kun yi magana saboda tsufa saboda ya manyanta fa quwwatul adami karfin dan adam mahfufatun bi du'afaini yana kewaye ne da rauni biyu din rayuwan dan adam rauni biyu yana kewaye da kai na farko raunin kuruciya lokacin da kake jariri rauni ne da kai rago ne kai baka da karfi sannan ga rauni lokacin da ka tsufa daka lokacin da ka tsufa raunin da kai da yanzu kuma ya dawo kamar da Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min da'fi Allah ai shi halice ku daga rauni wani rauni shine raunin jariri thumma da'ala min ba'du du'afin quwwa bayan rauni na jarirantaka sai kuma aka baka ƙarfi thumma da'ala min ba'di quwwatin du'afan bayan wannan karfin kuma wani rauni yazo wa shaybatan har da furfura ya ma ya sha'u Allah yana halittan abin da ya ga dama wa huwa al-alimul qadir Allah masani ne mai iko dalili na biyu da Allah ke nuna musu cewa in sun mutu akwai tashi sai Allah ce watar al’arga. dalili na biyu na hankali da za gane in an mutu akwai tashi za ka ga ƙasa hamidatan Shin atan, a ƙasƙance take muhabbiratan ƙura ya bade ta ko'ina lana ba ta fiha ba tsiro ko kaɗan a cikinta irin wannan lokacin na rani wala haɗu babu wani kayan ciyayi da za ka gani ko ƙwaya ɗaya amma fa'iza an zalna alai halma'a idan muka sauƙar da ruwan sama a kanta ihtazza shi ne ta harrakat bin nabat sai ta girgiza da wannan tsiro da yake cikinta haka Allah yake yi idan aka je ka shuka tsiron idan ruwan ya sauka to ƙasar za ta yi wani girgizan ƙasa ne a ciki kai baka ma san an yi ba amma Allah ce girgiza za ta yi za ta yi wani girgiza ne kuma juyawa mai ƙarfi ne haka yake ma a littattafan physics amma a nan suka ɗauko asalin don ka gane dama ilimin duk a ƙur'ani ne wannan ƙasa in ruwa ya taɓa ta tsiron cikin za su ta girgiza ne a cikin ƙasan warabat shi ne sai ga tsiron sai ta yi sama ka sa da kasa tsiron ka sa kasa a kai ƙasa ne a sama to wannan girgiza da za ta yi su ta kokowa sai ga tsiron ya yi sama to idan ta yi sama ba da kushu'iha da ƙasan ta mutu wa zalika li ziyadati nabatiha wannan ƙarin tsiro da aka yi sai ga wa ambata sai tsiron sai ta tsiro min kulli zaujin na kowane irin nau'in abin da aka shuka sai ga abin ya tsoro bahijin kuma yana birge din mai kallon shi in abin ya tsoro sai ga ciyawa kore sai ga wurin yana maka kyau wani ban sha'awa yace haka Allah ke tsara al'amarin to dalili shi ne ai ƙasa ta mutu daga damunan can zuwa yanzu da aka yi ruwa ta sake fito da tsiro yanzu aka ga wani gonan in ka kama haya duk abin da ka shuka in shukan da aka yi bara ba irin nau'in abin da ka shuka sai kaga ta tsirar da sabon irin wancan din kaga ba kai ka shuka ba ta mutu amma Allah ya tado da ita ta yi ɗaya to kai ma za ka mutu kuma nan gaba Allah zai sake tado da kai shine dalili na hankali din zalika Allah ya yi haka ne ya sake tado da ɗan adam ne kenan abinda Allah ya sa Allah ya sake tado da wannan tsiro yayi 'ya'ya bi anna Allah huwal haqq nuna maka Allah shine gaskiya shi yayi abin to ya ka isa ba yadda ka iya shi ya tsara wa annahu al mauta kuma Allah shi yake rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah a bisa dukkan komai mai iko ne sai ce wa anna sa'ata kuma lalle tashin kiyama atiyatun tana nan zuwa la raiba fiha ko ko kwanto babu tana nan sai ta zo din azfatul azifa abinda ta rage ma kaɗan ne domin alamomin da suka rabu ƙanana da manyan kusan ƙananun ma sun kusa ƙarewa manyan ma sun fara nuno alamomi daga tashin kiyama tana nan zuwa wa annan laha kuma lalle Allah ya ba'atu man fil qubur sai ya tashi waɗanda suke cikin kaburbura fa yujazikum sai muku sakayya bi a'malikum da ayyukanku husniha in mai kyau ne kaga kyakkyawan sakamako uha in mugun aiki ne mutum ya ga mugun sakamakon shi sai Allah ya ce wa minan nasu man yujadilu wa minan nasu man yujadilu fillahi bi ilmi wa la hudan wa la kitabin munir ثانية إطفئ ثانية ثاني ثانية إقته ثانية إقته ليجل عن سبيل الله لهم في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامة عذاب الخريق ذلك بما قدمت أيديكم وقدمت ذلك بما da يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai wanda kullum yana rikici da musu game da Allah bi ghairi ilmi kuma musun ma fa ba tare da ilimi bane wala hudan kuma musun ba akan shari'a bane wala kitabin wannan musu da yake yi ba tare da wani littafi ya dogara munirin mai haske mai haskawa ba abin da yake nufi almujadalatul mutaqaddimatu lil muqallid jiya mun karanto ne aya muka yi bayani akwai wanda yake musu saboda abin da ga iyaye da kakanni suna kai to shi ma akan wannan musun yake zai can an mutu ba za a tashi ba mai dalilin ce haka aka ce mana to sai Allah ya ɗaura da bayani akan irin wannan shedani mai taurin kai wanda yake kiran mutane zuwa ga bidi'a ya ba da labarin cewa daga cikin mutane man yujadilu akwai wanda kullum jayayya yake fillahi game da al'amarin Allah ayyujadilu rusulullahi kullum yana musu ne da manzannin Allah da mabiyansu musu na ƙarya yana wannan musun ne kawai don ya binne gaskiya kar a ga gaskiyan a fili bi ghairi ilmin sahihin yana wannan jayayyan ba tare da wani ilimi ingantacce ba wala hudan kuma ba akan shirya yake ba wala kitabin munirin sannan ba shi da wani littafi na haske wanda ya dogara da shi kawai rikaci da jayayya don a lullube gaskiya yanzu wannan wani ka'ida ne Allah yake babu kaga kafirai da yan bidi'a salon su iri ɗaya ne sun san in za su rika tallan kafircinsu da su ba zai samu karɓa ba don babu bidi'a da kafirci a littafi babu littafin bid'a kullum molonka ne eh, ai an zo da sabon addini sai a zo ana yin bidi'a in an ce bid'a su ce addini ne ina yake a littafi babu a littafi to shi bid'a haka yake to a duk lokacin da suka ga tallan shi a ilmanci matsala ne to sai su fito da babin mujadala shine muqabala din nan to a babin muqabala suke yada bid'an su to abinda galibi mutane ba sa ganewa ga magabata tun daga sahabbai tabi'ai ba sa bata lokaci da wannan muqabala da dan bid'a ba sa yi domin duk mutum me yasa kaga sunna tana ta karbuwa tun da har yau saboda in an zo aya ne hadisi ne ana karanta kowa yana gani wani wurin sai a ce dubi littafi kaza babi kaza akwai bayani to wannan abu da hujja shi ya jawo mutane suke fahimtar sunna kuma abin da zai baka mamaki yan boko da da ba ruwansu da addini yanzu yan boko sun fi kula da addini kuma sunnan suke yi domin dan boko duk abinda da za ga zai ta ina rizik on the authority to shi ina hujja ina kaza in babu hujja zai bar maka kayanka to sai aka waye gari ɗan boko su ma sun fuskanto addini suke yi to ɗan bid'a in ya zauna dama tatsuniya ne ba da hujja za a yi abun ba to da gangan za su rika kiran a fito muƙabala to a zaman muƙabala ɗin suke yaɗa bidiyan fa in ba a sani ba shi yasa da ahlus sunna za su gane wani ka'ida ba su da lokacin muƙabala da 'yan bidi'a shi faɗan bid'a a duk lokacin da ake karatu to wannan karatun kana taɓa ran shi ne wannan karatun shi ne raddi din baya son abun to me zai yi a bar karatun a rika tanka masa shine in ya tashi wa'azin shi sai ta turo muku zaki yayi ta faɗa yayi ta faɗa don kuma in kun zo karatun sai a bar littafin sai a yi ta mayar mishi martani to abun da yake so ya samu in da ba a san shi ba a san bidi'an ba in ka zo yanzu kana mishi raddi yan gaban ka yanzu kana tallata musu abun da dan bid'an can yace to kaga kai ka ka tallan abun to wani ahlu sunna da ya jiyo ka sai ce ni bari ma in je in ji wai me yace ne mala yake ta mishi raddi to garin in ya je kunna ji sai shi buha ta jashi, shi shikenan ya bi tafiya shi yasa ahlu sunnan farko suna jin kunne sauraron dan bid'a ma karkai dan zai bata maka addinin ka Allah jikan Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi ka san me yasa har yau ɗahiru boci tafsirin shi a kaduna yake yi don abakar gumi ne fa shek abakar gumi shekaru nawa da rasuwan shi kusan talatin tun a lokacin wurin tafsirinsa masallacin sultan bello ne ta ɗahiru boci ya bar bauchi ya koma da tafsirin shi kaduna har yau ka san wani shahararren majalisin ɗahiru boci a bauchi babu sai a kaduna so ya koma tafsirin shi kaduna ne saboda ɗahiru bauchi ya tsone mishi ido idan ya tashi nashi tafsirin da yamma yake yi in ya zo tafsirin zai ta kacce-kacce ne da abakar gumi wai dan in gumi ya zo tafsirin shi ma kar ya karanta aya ya zo mayar mishi martali, to a gama ramadan din a haka an bata jama'a lokaci an tallata waye ɗahiru bauchi idan ka zo kana raddiwa mutum ka tallata shi ne to shi kuma wannan abakar gumi kuma malami ne shi in ya zo kawai ya buga mukaddima sai ce aran maje ina muka tsaya kam sai ce ka sai ce to karanto mana ayan yau mana sai ta ci gaba da tafsiri shi yasa ga ya sauke raddul azan so da yawa ba ruwan shi bai taba tsayawa yana mai da martani ba to sai da aka waye gari mai jawa dahiru bauchi baki ya zo ya tuba ya dawo sunna gaban shaka bakar gumi kuma har yau din da gumi baya rayan ka je Kaduna akwai masallaci mai girman Sultan Bello babu to kaga daukakan da Allah wa gumi wannan ya yabi wannan ka'idan yabi ba a biye wa dan bid'a za ku bata lokaci ne kun bata lokacin ku. yanzu idan ka koma Facebook wani lokaci abin zai baka haushi Ka ga malaman sunna kullun ya mai da martani ma wancan wancan ma wancan kuna bata lokacin mutane ne to hatta muƙabala in aka yi da dan bid'a idan ka zo ka kunna kai mabi kana kallo wani shubuhan da dan bid'an zai watso wa malam sai ka ji amma fa malamin nan yayi gaskiya to daga nan an jawo ka shi yasa yan bid'a ba abunda suka fi so kaman muqabala dan duk muqabalan da za a yi ba zai yadda bid'a yake ya dawo sunna ba to ta dalilin ka kai shahararre yanzu ya tallatu bid'an shi zai karbu to suna da irin wannan ka'ida din shi yasa za ga cikin magabatan wani ya zo na zo mu yi mukabala sai ce a to ni ba ni da shakku akan abin da nake kai ba sai mun yi mukabala ba mm. kai da kake da shakku sai ka je kai in ya kama su yi mukabala kuma to da hankali yake ba sa bude littafi dan in dan bid'a ya zo za ku yi mukabala ka ce a bude littafi to Allah zai gama da kai karshenta sai ce kaga ba shi bai haddace ba mu aka muke to jahilin da zai saurari ku wallahi wannan ya fi malamin mu ilimi to shikenan ya gama da kai yanzu ba ka ganin bauchi a kaya ke tafsiri kawai sai daga yana ta zan tarbi sai a ce ai a ke a yi to wannan a kaya ke me ake fara me kake fahimta na tafsirin ko na fi ka shiga sai dai ka ji tafsirin malam jafar ba ka jin na bauchin bai yi albarka ba don tatsuniya ke zubawa a ciki to amma tafsiri in za a yi na sunna dole yana littafi yaya annabi da sahabbai suka basara a nan ilimin yake to su dama ai ba ilimi al'ada ake yada mutane to babu abun a karatu shine zaka ga ko a littafin magana jari sai ko menene wani da yazo yana da awan malanta ba abun da ya iya sai yana ta nuna mutane shine malami ashe jahili ne wani babban malami da ya duro garin sai ga wannan yana batar da mutane sai ta wannan jahili ne bai san komai ba a jahili ce kwarai jahili ne bai san komai ba ni na zo muku da ilimi in kuma ƙarya ne a yi muƙabala jahilin ya ce eh, ai aka sa gobe muƙabala jahilin zai same shi da daddare aka rama kallawa wallahi ni jahilin ne da gaske ni ka rufa min asiri mu zauna lafiya zan ma biyayya kar ka tona min asiri a gare yace ai ba rufa asiri muƙabalan fa sai an yi suka buga suka buga yace to shikenan ayi malamin ya fito da littattafai katan katan aka jajjera za a yi muƙabala shi kuma ya zo kawai sai jan tarbiyyar ta kun gaba shi har yanzu bai haddace ba mu aka ne ai sai ta bari in nuna muku bai san ma littafin ba sai ja wani layi yace me wannan Malam ya yace to wannan kaman alu an ba haka alu an baki yace kaman kaman la yace haka la yake ya buga buga sai jama'a ko da ba ku yi karatu ba wannan bai kama da wata a daren farko ba suka ce haka ne yace to karatun shi ma bai kai wannan ba yace mu goda littafi sai aka fara dukan malami aka kore shi to dan bid'a kenan in je zaka zo ai mukabala to ai da molon ka ke, to aka ake tafiya da abun shi yasa al-imamu Abu Hanifa wani dan bid'a yake yace shi mukabala da ya zo mukabala imamu Abu Hanifa da gangan sai dile bai zo da wuri ba da ya zo wurin mukabalan sai ya zauna sai malam bid'a ce to kai malam kuma sai ka bata lokaci ga alƙawarin da kai yi tun anan yace wallahi wani abu ne bani mamaki shi wancan dan bid'an bai yadda da Allah bane sai ce me ya baka mamaki yace ina tafiya wani jirgin ruwa ya zo da kanshi shi kadai ba matuki ya zo ga kaya nan a ajiye a bakin ruwa shi da kanshi jirgin ya rika lodin kaya yana zuba wa kanshi da ya gama lodi da kanshi ya ja kanshi ya je ya juye ita kai malam ana ganin ka malami kana karya irin wannan na'am ai ba yadda za a yi jirgi ya iya yin haka dole sai akwai direba yace kuma ba yadda za a yi duniya ta tafi dole sai akwai mai tukata ya za ka ce duniyan nan ba Allah da yake tukata shi ma jirgi to ba mai tukata ba ku tallar kawai sai ya saukar da kai an gama mukabalan ba wani bude littafi ba sai an bude littafi a nan kawai da kwakwalwan shi za ka bi shi kenan sai ka gama da shi al'imamu shafi'i wani kasur gumin dan bidi'a ya zo kasan yace za a yi mukabala da malamin su shafi malamin su shafi kaf garin shi yake jin sunansa ka san dan bidiya in ya tashi kuri zai kira babban yayi ta tara yana neman ya daukaka irin Abdul Jabberi ne ai eh mu da su kanin muke so mu da suka zai dinga abin nan sai ga kananan kwari da yake cewa kuma <laughs> eh sun abin nan nashi to haka dan bidiya yake sai shafi ya zo ya samu malamin su yadda ka gani a kanon nan wannan da shafi ya ce akramaka Allah ka banni ne in je a almajiran shafi yana cikin masu zuwa bara sai ya ce akai yaro na ya ce a malam ai ni kaga almajiri ne in ya kure ni ma ba za a ce wani karambari ba dan aini dama karame ne hmm. in na kure shi kuma abun kunya amma yanzu in kuka je dan ka kure shi ba za a ce wani abu idan an san kai dama malami ne hmm. in ya kure ka kuma an ji kunya sai ce to shikenan ka je suna zuwa aka zauna shi wai malami yana da awan komai Allah ne shafi'i yana zuwa sai ce to ya za a yi eh kaza kaza ai Allah ma kaza ne ai Allah ba guda ɗaya ba ne. komai ma Allah ne sai ya ce ha me dalili ya ce gashi Allah ya faɗa ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala kaza da ya gama jan ayan sai daga yatsunsa biyar ce nan nawa ne malam ya ce biyar kafin biyar nawa ne ya ce hudu kafin hudu nawa uku kafin uku nawa biyu kafin biyu nawa ne ɗaya kafin ɗaya fa yace babu yace to kafin duniya ba babu wani abun bauta in ba Allah ba kenan tun kafin ayi duniya Allah akwai shi Allah shi ya samar da duniya yana fada haka yace to akwai bayani yace to shi ai mukabalan ta kare yasa za mukabalan magabatan ta daɗe minti biyu amma sai a kasar uku kasar biyar mukabala, a mukabalan wani alu sunna sai ya ɗebo shi kuwa shi kenan ya bar kan hanya shi yasa magabata ba sa ɓata lokaci akan yan mukabala? sai ka zo ka yi ta hayaniyanka ina ma ya san kayi ba shi da lokacinka sai ka mutu da baƙin ciki to haka na bauchi gashi har yau yana raye darajar shaka bakar gumi ya ɗaukaka don bai ɓata lokaci da sauraron shi ba ya bata lokaci wajen karantar da al'umma ne to idan ana yin haka to komai zai tafi ba ka ga ta Sani Rijiyar Lemu ba sauraron wani tsiyanka kai ta yi bai sani ba ana magana da Jabbar yace ni ko za mu yi mukabala da shi ma yace ni to bana sauraron shi ban da lokacin jin shi in ma zan yi mukabala da shi ni ban san maganganun shi ba gara yaran da suke sauraron shi su za su yi maganin shi ba ga da suka zauna keke da keke suka dinga bibiyan shi ba dan su suna bin abun yace ni na nake da lokacin shi to shine al'amura din da haka yake cewa mutum ne yana musu ba tare da ilimi ba ba hujja ba shari'a saniya itfihi ya karkatar da wuyansa yudilla an sabilillah dan ya batar da mutane daga hanyar Allah kenan alaman girman kai kenan ana gaya mishi Allah ce annabi ya ce sai kautar da kai shi ba zai ji gaskiya ba ba a gaya mishi lahu fid dunya irin wannan mutumin tun a duniya na da kaskanci wannan ayan baka ka tabbaka shi akan Abdul Jabbaru ka gani shine irin abun ba irin gaskiyan da malaman ba su gaya mishi ba amma duk abin da suka gaya mishi izgiri ya koma yana musu ba abin da malam Jafar bai gaya mishi ba wani irin izgiri ne bai wa malam Jafar ba malam jafar ya taba zuwa ziyara gidan wurin khalifa wane ne abin nan yayan shi din nan abokin man jafar ne ya zo da takobi ku bar ni in kashe shi in kashe kafiri ba duk abin na ga mishi izgile yake daukan abun aka ga malaman suka yi ta kiran shi a tsanake aka yi mukabala da shi ya kiji yanzu ga abun kuma har hukuma an zo an yanke mishi hukuncin kisa duk da an dauka ka tsara kaga yanzu a cikin wahala yake to kaga wannan shine khuzuyun fi dunya din kaskancin duniya wannan fa bai mutu ba tukuna sannan ka dauki zazzaki ya zazzaki abinda zai baka mamaki yayin zazzaki shine shugaban izalan zariya ba har yau din nan Sheikh Sani Yakubu malamin Albani Zariya ne har yau shine shugaban majalisar malamai na Jibu na cikin Zariya mahaifiyarsu sai da sai wasiya tun kafin ta rasu in ta mutu kar zazzaki ya matso wurin sallan gawanta saboda ya kauce hanya gidan su sunna ne ya je ɗigo contract wani irin nasiha ne ba su mishi ba ya ji. ka dubi zazzaki yanzu lahofin duniya hizbin kaskanci a duniya suna ta mukabala a abuja fa zanga-zangan da suke ta yi abuja fa a ba shi fasfo na shi ne iya fita waje don yanzu ya zauna a abuja zariya sun ce in ya zo sai sun kashe shi to yanzu ya koma zazzaki wannan shi an cin ya koma abuja abuja kuma ba shi da yanci in ya fito akwai igwa akwai kaza Saka kaskancin duniya kenan amma ai bai makara ba zai iya tuba tun da bai mutu ba kuma Allah zai karbi tuban Abdul Jabbaru zai iya tuba tun da lokacin bai yi ba amma matsalan duk lokacin da ka zama limami da yake kiran mutane akan bata shiryuwanka kam yana zama aiki da wuya ka iya ganin ko ka ga gaskiyan ba za ka kibe kana tunanin ka ni in janye sai ga ina ba za ka iya bi ba waɗannan mabiyan sun cutar da kai yanzu ka dobi dan gungu yanzu dan gungu shine shugaban yan tatsinan Najeriya amma dan gungu da su aka kafa izala da shi yake hawa mimbarin wa'azin kasa amma yanzu ka dobi tafiyan da yake bi amma ƴaƴan shi fa bai da su bi tafarkin ba su suna yin sunna ne amma shi ba zai bari ba tunda an bashi shugabancin abun kaga bala'i kenan da karka taba yadda ka zama jagoran mutane akan bata wa nuziquhu yawmal qiyamati za mu ɗanɗana masa ranar ƙiyama azabal hariki azaba mai kuna kaga wannan kaɗai ya ishi mutum aya ya tuba kafin ya mutu zalika wannan kuwa ya faru ne bima ƙaddamar ya daka Allah zai ce abinda hannunka ya gabatar shi kake ɗanɗanawa hannunka ne ya jawo maka wa annan laha kuma lalle Allah laisa bi zallamin lil abidi ba mai zaluntan bawa bane ka gama barnanka yanzu kuma sakamako ta biyo baya to kaga sai yadda Allah ta yi. to ire-iren waɗannan ayoyin suna jin kunnen ɗan adam ne kai ka rika zamawa inda Allah da annabi ya jawo ka anan ka bi dan kana kan tafiya kaga nan kuskure ne ba gazawa ba ne ka sauka kan kuskurenka ka bi abin da yake daidai wannan shine dama asalin cikan ɗan adam ma dole in dai dan adam ne kana karatu dole wata nan sai ka karanta abin da da kake kai ba daidai ba to kana karanta sai ka ce jama'a na karanta kaza ashe da muna kuskure yanzu mun gyara mun dawo ba gazawa bane amma gazawa ne kana kan bata ka gane bata kuma ka ki saukowa wannan yafi komai zama matsala Allah madaukakin sarki ya shirye mu za mu saurara a nan mu zo mu tashi wa minan nasi man ya abudullah na'am ya na'am eh eh za a sallace shi amma sallatan shi ɗin ba wajibi ba ne ko da ba a sallace shi ba aka ja ka binne shi aka yayi ba wai shi ba duk yaron da bai balaga ba yi mishi sallah ɗin ba dole ba ne domin sallah ɗin neman rahama ne to shi wannan yaro ɗin kuma ba shi da zunubi a kansa to ko da za a yi masa sallah wannan kabbara na uku da za a yi ta mishi addu'an gafara ɗin addu'a ne za a yi ta yi Allah ya sa mai ceton iyaye ne addu'an za a riƙa yi wa iyayen ne Allah ya sa yaron ya zama mai su. za a ga akwai addu'a a cikin hisulul musulun da haka shi yi mishi sallah ba dole ba dan ba a yi ba aka ja ka binne shi ba matsala in an mishi kuma yayi sai a ja binne shi a makabartan musulmai na'am subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika